Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yau Laraba 31 ga watan Agusta na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da sahaba Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanan labarai. A Somalia adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin bam da aka kai jiya talata ya ƙaru zuwa 22. Ƙungiyar ISIS ta tabbatar da cewa an kashe ɗaya daga cikin manyan shugabannin ta kuma kakakin ƙungiyar Abu Muhammad al a siyasar amurka kuma senator john mccain da mako rubio sun samu nasara a zaben fidda 'yan takara da aka yi jiya a shirin namu na yanzu za ku ji hirar da sashen hausa ya yi da malam kasimu garba kurfi masanin harkokin tattalin arziki akan yanayin tattalin arzikin najeriya Bayan haka za ku ji cewa wasu masu goyon bayan yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya sun tofa albarkacin bakinsu game da binciken da hukumar EFCC ke yi wa waɗanda suka yi sama da faɗi da dukiyar Najeriya. Za kuma ku ji cewa a jamhuriyar Nijar lauyoyi masu kara farar hula da sojoji sun ce za su garzaya kotun ECOWAS a kan batun waɗanda ake zargi da hannu a yunkurin juyin mulkin da aka yi bara wanda bai yi nasara ba. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya zai kawo amma yanzu ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. a somalia jami'an gwamnatin kasar sun ce adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin bam da aka kai jiya talata kusa da fadar shugaban kasar ya karu zuwa 22 bayan wasu daga cikin waɗanda suka jikkata suka cika sakamakon raunuka da suka samu motar ta kara ne da katangar wani otal da ake kira syl inda nan ne jami'an gwamnatin kasar suke yawan amfani da otal din wajen gudanar da tarurruka wata mota cikin gudu ta yi wata kanmu muka yi harbi ta iska domin jan kunne motar bata tsaya ba muka buɗe wuta kan motar kamin matukin ta da nakiyoyi da aka dankara mata ta bakin wani mai aikin tsaro a fadar shugaban kasar wanda bai yadda a bayyana sunansa ba a hira da yadda sashin Somalia na muryar amurka shugaban motoci da suke jigilar marasa lafiya a kasar dr abdulkadir Adan ya ce kamfaninsa ya jigilar gawar waki 22 da mutane 30 waɗanda suka jikkata shida daga cikin mamatan mata ne inji shi jami'in 'yan sanda a birnin mogadishu manjo muhammad abdallah ya ga kamfanin dillancin labarai na reuters cewa mutane hamsin suka ji rauni sakamakon harin na jiya talata Ƙungiyar ISIS ta tabbatar da cewa an kashe ɗaya daga cikin manyan shugabanninta da kuma kakakin ƙungiyar Abu Muhammad Al-Adnani sa'ilan da aka kai hari kan motar da yake ciki yayin da take tafiya a yankin da ake kira Albab a arewa maso gabashin Aleppo. rahotanni suna nuni da cewa ya game da ajalinsa ne sakamakon wani hari da amurka ta kai da jirgin yaƙi amma jami'an tsaron amurka suna cewa sun auna harin ne kan wani babban jami'in kungiyar isis a halin da ake ciki kuma babban kwamandan cibiyar kula da yaƙe-yaƙen da amurka take yi janar joseph hotel ya bayyana farin cikin amurka kan kutsen da turkiyya ta kai ta kan iyakar ƙasar da siriya inda ta auna kungiyar isis ya kira kutsen da turkiya ta kai a makon jiya muhimmi kuma wani iri daban abinda amurka ta yi lale da shi hakanan kwamandan na amurka ya ce yana mutunta irin gudunmuwar da wata kungiyar 'yan tawaye a siriya da ake kira sdf a takaice take bayarwa ciki har da kurdawa waɗanda a cewarsa muhimman ƙawaye ne a yaƙi da ake yi da 'yan isis da take magana kan kutsen da ta kai turkiyya ta ce ba za ta tsayi da farmakin da ta fara makon jiya ba har sai ta kawar da duk wata barazana a makon jiya ne turkiyya ta kaddamar da hare-hare wanda ta auna kan kungiyar isis da kuma mayakan sa kai na kurdawa da suke samun goyon bayan amurka wanda turkiyyan take dangantawa da kungiyar pkk ta 'yan tawayen kurdawa wacce ta jima tana wato ana fafatawa da gwamnati da ita aron gama tsakanin turkiya da kurdawan ya sake dama yanayi wanda tuni yake cike da sarkakiya a siriya inda gwamnatin kasar take samun goyon bayan iran da rasha da kuma kungiyar mayakan sa kai ta hezbollah mai cibiya a lebanon yayin da amurka da wasu kasashen yammacin duniya su kuma suke goyon bayan 'yan tawayen kasar Ƙungiyoyin 'yan ta'adda da duk wata barazana sai mun kau da su daga kan iyakokinmu da duk wani haɗari ga 'yan ƙasan nan kamun mu dakatar da wannan mataki. in ji Prime ministan turkiya benali yildirimi a lokacin da yake jawabi ga manema labarai a siyasar amurka kuma wakilai a majalisar dattijai john mccain da mako rubio sun tsallake siraɗin farko inda suka samu nasara a zaben fidda 'yan takara karkashin jam'iyyar ta republican a yunkuri da suke na samun sabon wa'adi na wakiltar jihohinsu a majalisar a zaɓukan da aka yi jiya talata makin dan shekaru 80 da haihuwa yana kokarin samun wa'adi na shida a majalisar dattijai inda yake wakiltar jihar arizona da ke kudu maso yammacin amurka ya doke wata daga bangaren yan gwagwarmayar tea party yanzu zai kara da 'yar majalisar wakilai ta jam'iyyar democrat ann kilpatrick a zaben ƙasa da za a yi cikin watan nuwamban bana rubio wadda kokarinsa na zama dan takarar shugaban ƙasa karkashin jam'iyyar ta republican bai samu nasara ba shi ma zai kara da ɗan majalisar wakilai na jam'iyyar democrat bayan ya doke wani hamshakin attajiri carlos beruf wadda ya kuɗi ta wajen gina gidaje a zaben fidda ɗan takara da aka yi jiya talata a jihar florida rubio zai kara da ɗan majalisar wakilan amurka patrick murphy hakanan a jihar ta florida debbie wasman schultz ta lashe zaben zama yar takara wata daya bayan da ta yi murabus daga zama shugabar jam'iyyar democrat za a yi zaben wakilan majalisar ne lokacin daya da zaben shugaban ƙasa ranar takwas ga watan nuwamba sulusi na wakilan majalisar dattijai ne za su sake yin takara yayin da illahirin 'yan majalisar wakilai kujeru 435 za a sake gudanar da zaɓuɓɓukansu a halin yanzu dai jam'iyyar republican ce take da rinjaye a duka majalisun biyu Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jami'an ƙasar Koriya ta Kudu sun ce a mataki na baya-bayan nan na tankaɗe da rairaya da karkashe jami'an gwamnati da ƙasar Koriya ta Arewa take yi ta kashe mataimakin firayim ministan ƙasar mai kula da harkokin ilimi ta kuma kori wasu jami'ai guda biyu zuwa yankunan karkara domin ta koya musu hankali. Mai magana da yawun ma'aikatar da ke kula da hada iyalai daga ƙasashen biyu, Jong Geum-hye, shi ne ya ba da labarin abin da ya samu Kim Yang-ji dan shekara 63 da haihuwa, wanda aka kashe a cikin watan jiya na Yuli bisa zargin cewa baya goyon bayan juyin juya halin ƙasar. ba kasafai kasar koriya ta arewa take ba da sanarwar jami'an da ta kura ko kuma ta kashe ba ko da yake kafofin yada labaran kasar su ne suka tabbatar da mutuwar kawon shugaban kasar mai suna jang song tech bisa zargin cin amanar kasa da kuma cin hanci da rashawa Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. na harkokin tattalin arziki na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu a kan yanayin tattalin arzikin Najeriya. Abokin aikin Salihu Garba ya gana da Malam Kasimu Garba Kurfi, masanan harkokin tattalin arziki, a kan yadda tattalin arzikin ƙasar yake fuskantar kuma baya. Da farko ya fara tambayarsa, shin ko menene asalin koma bayan tattalin arzikin? Sai ya ce. to wannan abu ya samo asali saboda yadda muka tafiyar da tattalin arzikinmu lokacin da kuɗi suke shigo mana ba kakauta kasan duk wanda aka ce ma yana samun kuɗi ko ta yaya ya kamata a san ya yi tattalinsu ya yi tanadin ya kalli gaba hmm. lokacin da kuɗi suka zo mana na fita hankali shekaru biyar shidda suka wuce a baya sai ba mu yi wannan tanadin ba sai muka dinga kashe su kamar muna ganin gobe ma wasu za su zo wannan asalin inda muka fara samun matsala kenan na biyu kuma ba mu koyan darasi bari in ka misali tun shekarun 1970 tun hijira 1970 mm. lokacin da aka yi yakin Israel din da abu na, aka samu mai ya tashi kwarai lokacin da shugaban kasa Yakubu Gawan yake cewa kuɗi ba su ne matsalan ba yadda za mu kashe su ne matsala to da farashin mai ya kwaɗi lokacin shagari mi muka ci sai muka yi kasawar muka shiga wani halin lahaula wala kota hmm. wannan shekarar ne Buhari ya zo shikenan mai ya ɗanɗo ya ƙara lalacewa hijira alif ɗari ta sai muka ƙara shiga wannan halin lokacin da gwamnatin siyasa ta zo hijira dubu ɗari biyu ma eh. farashin mai bai ɗaga ba amma ba mu koyi darasi ba da aka zo nan kuma nan hijira alif ɗari dubu biyu da goma zuwa goma sha hudu sha biyar eh. mai farashin shi ya sama kuma sai muka sake koma gidan jiya kuɗin nan suna shigowa ana kashe su ba tana ba wato ba tanadin su tunanin gobe ba eh kuma ba a bi wata hanya ba da za a samo mu matsaya wadda take ba mai ba to eh, um, uh, um, malam kasmu shin tattalin arziki na haɓaka idan ƙasa ba ta so sarrafa abubuwa da kanta ba? Zai iya haɓaka idan hanyar da suke samo kuɗin ka ba ka sarrafa su ne kamar yadda mu kawai ɗiban mai muke muna saidawa. Na ce. farashin mai ya ɗaga kawai sai kuɗi su shigo sai mu abin da muka ga dama kuma duk ranar da farashin mai ya ƙasa kuma mu ƙasa. Na ce wai ita ƙasa za ta iya haɓaka tattalin ta yana iya haɓaka ba ta yi amfani da kuɗin kuɗinta ba wurin sarrafa abubuwa cikin gida ba sai ta kawo su daga waje ba. wato zai haɓaka ne kawai na ɗan lokaci kuma za ka zama kullum kai kana cikin jin daɗi ne idan mai ya tashi in mai ya ƙasa shi kenan ka dawo wahala mm. amma ƙasa ba ta ci gaba mm-hmm. da haka kuma waɗannan tanadi-tanadin ba mu yi su ba. Malam Kasimu Garba Kurfi kenan masanin harkokin tattalin arziki. Wasu masu goyon bayan yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnatin shugaba Buhari ke yi sun yi kira ga gwamnatin da ta taƙaita dogon bincike a kan masu hannu a badakalar dukiyar Najeriya da aka sace. Nasiru Adamu El ya turo mana wannan rahoton. al'amarin da ke nuna ci gaba da binciken bayan fage ko kuma buɗe sabbin binciken badakala ga tsoffin jami'an siyasa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta najeriya efcc ta nuna bata da masaniya kan janye cajin wawura kuɗaɗe ga tsohuwar ministan fetur da ya zane alison maduke maduke a halin yanzu na london da ba ni da wannan labarin in ji jami'in labarun efcc wilson ojeran efcc kamar yadda manyan jaridun najeriya suka ruwaito tun watan jiya ta hanyar lauyanta rotimi jacobs ta janye karar karar da ta shigar ta tuhumar da ya zane. kazalika hukumar efcc ba ta tabbatar da gaskiyar labarin sace miliyon dalar amurka ta hanyar babban bankin najeriya ba tun gaba ne amshe ragamar gwamnati daga sojoji mr Ojeran ta hanyar sakon wayar salula ya ce ba zai tabbatar da wannan labarin ba wasu daga masu mara baya ga yaƙi da cin hanci na gwamnatin buhari na nuna buƙatar taƙaita binciken ga gwamnatin tsohon shugaba jonathan don bankaɗo bincike na tun mulkin soja ko ƙasa da haka kaɗan zai janyo ɗawainiya mai yawan gaske ga ra'ayin muhammad tajuddin wanda limami ne ma a masallacin prince and princess abuja ko kuma ta shagala da wannan dogon bincike har ta rasa focus na aikin da ya kamata ta sa gaba amma wa'anda aka anshi gwamnati a hannunsu wanda su ne ake tuhuma da lalata tattalin arzikin ƙasar nan har muka samu kanmu wannan halin kakane kayan da muke ciki to tabbas wajibi ne a bincike su don su ne ummul khaba'isi na fitintinu su ne aka anshi mulki a hannunsu wajibi ne su a bincike su a tabbatar da an tabbatar da gaskiya akan wanda ya gaskiya sannan kuma duk wani azalumi a tabbatar da hukunci a kansa amma wancan dogon bincike wasu sun rasu wani ma yana kan rashin lafiya wani gaba ɗaya mai yanci a nemo hujjojin ma samun su ma yana da wahala saboda aka dogon binciken nan sai a bar wancan na nesan wanda ke nan yanzu wanda suna nan zahiri ga takaddun zahiri to su ya kamata a yi bincike a kansu. shugabanni wasu kungiyoyin kamfen ɗin yaƙi da cin hanci na nuna za su ci gaba da takarkarewa sai an hukunta duk wanda ya zarme duk daɗewar binciken. Ga ɗaya daga jagororin kungiyoyin Husaini Kumbi. Duk abin da lauje ya jawo na mai ciyawa ne. Mu muka zaɓi wannan. in har za mu ɗau kuɗin mu kashe don ya ci zaɓe to ai ba daidai ba ne bayan ya riga ci zaɓe kuma zuba masa ido ya kamata mu ci gaba da yunƙuri na duniya ta gane shi waye saboda haka wannan yunƙuri da kaga muke nan bakin gwargwado a bature ya cewa like minds masu ra'ayi irin nawa kai da muke magana da kai ma an kana son taimakawa za ka iya taimaka wannan tafiyar ba gwamnati ko kwaɗa da taɓa bamu naira ɗaya daga gwamnatin federal gamma state gamma local gamma har yau da muke magana babu wanda ya taɓa kawo mana ko naira ƙungiyar lauyoyi ta najeriya ta nemi efcc ta nemi ahu guguwar zayyana membobinta a matsayin 'yan badakala kuma angulaye. EFCC ta fidda martani da ke nuna ba dukkan lauyoyin take zargi a matsayin 'yan badakalar ba. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru Adamu El Hikaya. A jamhuriyar Nijar kuma lauyoyin da ke kare sojoji da farar hular da ake zargi da yunkurin juyin mulki kuma ake tsare da su tun watan Disamba shekarar 2015 sun yi barazanar shigar da ƙara gaban kotun kungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka da ake kira ECOWAS saboda sun gano alamar dalilan siyasa a wannan al'amari. Sulaiman Barma ya yi hira da wannan lauyan lokacin da muka ta shari'a ta yadda mun haɗe ma juju muka ce an dai sun bincika sun gani da kowane hannunsu buskan wannan lamarin muka ce to a musu hukumci kar a saka su amma hal a yau ba mu gani ba wata hujja da zai sa wannan mutane a kama su mun nuna cewa dai wannan mutane an kama su ne kamun siyasa kawai aka musu babu wata hujja da ko wanda su bu su taba gani so za wannan an ba gidan kaso ba to ina za a ce wani hula wanda bai san maso zai ta yi mirci bayan wannan wannan duwane duwane da aka kama aka ce su suka ba da kuɗi wanda ake cewa finansa ba wannan ma bincike bai nuna ba ba a gwada ba wa aka ba kudin nawa ne kuɗin hatta a yau ba a gwada ba kamar sun ba da kimanin dala guda Metro wannan magana tana gaban shari'a amma kuna maganar kamar akwai siyasa cikin al'amarin nan. eh cikin 'yan farar hula waɗanda kuka ne duka 'yan adawa ne kuma bincike bai nuna ba cewa da ku hannu suke wannan lamarin kuma lokacin da aka kama su lokacin eh, siyasa ne lokacin ana takara ne kun buƙaci a baku bailin su ne su waɗannan mutane da muka ta yi aka ce ai ba a ƙare ba bincike he an an bincike an ƙare bincike wani abu za mu shaida muku wanda yake fada mamaci a buskan wannan juyin milcin lokacin da aka tambayi sosawa suka ce to su ga su za su ba da abun da ya faru amma cibiyar abu da ku wani soji babban soji wanda yake hada tsaron shugaban kasa mun rubuta muka ce to an gaske ake nema ga wanda aka ce shine cibiyar abun zancar da wurin shi aka hudu don menene ba a so shi wannan dan talakin har yanzu sun ki sauraren shi yanzu wace hanya kuke da niyyar bi kenan don fito da waɗannan mutane daga inda ake tsare da su mun san jujojinmu na niger suna bin doka yadda ya kamata amma wani lokacin ana ɗora musu wa'ansu nauyoyi wanda bai dace ba don shi muka ce in dai wannan za su zamna a gidan kasu san ba lokacin da za a saka su gwara mun ta can kotocin waje ƙetare da ake cewa sai dawo ko mahal mu ta yi kur european de droit de l'homme tunda a can mun tabbata cewa su suna aiki da yadda doka take kuma suna kare haƙƙin ɗan adam mu lauyoyi ne duk hanyar da za mu bi don saboda kare haƙƙin ɗan adam muna binta ba mu ce ba ba mu yarda ba da jujojin 'yan shari'ar nijar a'a amma mun ka ce da ku hanyoyi da yawa wanda an ka bi su kana zuwa gida yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogonmu a nan yana cewa karfe 11 da minti 18 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Himma ba ta ga rago Jama'a barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta ga rago. idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda bakon namu ya ce idan dai batun abincin gida ne musamman ghana ko kuma afirka a nan kam ba su marmarin gida to muhammadu tunda da baku asaran abincin gida kuma ka ce kana kai ziyara gida lokaci-lokaci kenan baku damuwa da yin aiki gida tunda kana zuwa akai-akai ko kuna aiki na musamman abin da ya shafi kuɗi da makamantansu. kuma kuɗi da muke bayarwa yanzu haka in idan na aika za a yi sallah na aika dola dari biyar ya ishi gida duka kowa kowa zai samu ya amfana kowa ya samu nashi kana da iyali a can gida gana kenan ina da iyali gida da yara hudu maza biyu da mata biyu to in haka na ne me yasa ba za ka kawo su na mm, mm, New York ba eh to na so in kawo su amma kaga Amurka na da abu guda ya kamata kamin ka zo da yara ka zo da iyali ka shirya ka samu wuri yanda ya kamata waton kana da sarari yadda za ka iya kai kuma wurin tarbiyyar da za ka yi ma yaranka su tashi yadda ya kamata don yanzu hakan na magana da kai daga gana yara na fana waton haddan alkur'ani to bana na son bata musu karatu na musulunci saboda suna haddace alkur'ani ban son in zo dauke su kawo su kai tsaye kaga karatun su kuma shi ya samu tangarda ya samu tangarda wurin to abin da ya yasa kenan ina taka san san ina tsara ne ina ban bakin gatari to amma eh. sautari wasu waɗanda suka zo idan muka zanta da su ko na zanta da su akan wannan shirin za ka yi sun ce in su da hali za su ce mutane kan masu sake su zo nan saboda zaman nan sai ka shirya sai ka zama mai jajircewa ba ban muskila in ka zama kanka lokaci domin idan ka zo da iyali ya kamata ka jajirce ne wurin karatunsu wurin kulawa da su kakka bari ka bar su zama maka su ne yan uwayenka su ne kuma yaranka su ne kuma kanninka su ne abin firinka da su ko me za ka yi tare za ku yi in ka yi haka nan zai baka mamaki yanzu haka zan shiga masallacin mantofin ba yaro Kur'ani zai maka karatu shi ka ce gida ne aka koya mai karatun alkur'ani ce baka mamaki kuma nan ga a New York ake wannan sannan kuma akwai makarantun da yake an ajiye suke zaman kansu saboda in ba ka son yaron ka ya tashi da irin halayyar mutanen garin nan to akwai wayannan makarantun ka gani za ka kai wannan amma in ka san baka iya aika wannan abin saboda kar gobe Allah ya kama ka kawai ka bar yaran nan gida in idan sun girma lokacin nan duk yadda za ka yi ka fara musu din shi a zo da su garin nan ka ba su da matsala sun riga sun samu tarbiyyar gida suna da kuma takardan garin nan in sun shigo kamar mutum ne shigo masallaci da alwallan shi ce sallah to to ina ina me zaka ce game da dangantakan su masu masaukin ku ina nuna mutanen kasan eh mutanen kasa to kaga nan da yake suna girmama mutum in yana riko da gargajiyan shi yana ganin matukar cewa shi gargajiyan shi gargajiyan shi ne ba zai yadda na shi rikin wani ba shi yasa an sun ga kana wannan girmama ka suke kwarai domin su dafturun suna nuna cewa kana da freedom na expression mana duk wani da ka yancin fanin abin da kai kake ganin ya dace da rayuwanka na yau da kullum da kuma abin da yake ya danganci al'adunka na asali inda ka fito. Ba ka da matsala da su kenan idan ka biye ma waɗannan sauƙaƙawa kamar yadda suka tsara. Eh ta an ka bi ka'idan gade ba za ka samu wani matsala ba. Eh kuma ka sa roƙon Allah domin Allah shi ke komai idan Allah ya karbi roƙonka yaro ya tashi garin nan ya baka mamaki ya shiryu ya zama musulman kwarai har ya zo kai da kanka wata rana in ba ka nan ma ya tuna da kai ya maka addu'a ina da yan uwayen da yake sun iya yin wannan makwabta da yake sun duba yaran su yaran nan sun tashi sun zama mutanen kirki garin nan ba su wasa da musulunci daidai da zuwa juma'a suna zuwa juma'a duk wani abin da ka sani na musulunci duka na addini duka suna aikata shi cikinsu guda yanzu haka likita ne amma wasa da iyali sautari uh, wanda za su yi magana ko kuma wanda suke hangen nan kasan daga nisa uh, suna mata mummunan fahimta musamman akan wannan batu da kake yi yanzu nan me za ka ce masu irin wannan tunanin kaga wayannan su watan kusan kaman ba su san gaibu ba abinda baka gani ba wani yana zaune ciki wannan kai da baka gani ba gaibu ne kanka to shi su suna gida Abin da suke ji ne ai in ka zo amurka ko ka je kasashen turai waton kamar rayuwa na kwance ne kawai da ka zo za ka samu kuɗi kai sai. lamarin ba haka nan ba ne Yadda za ka jajarce gida ka duba iyali haka ake yi nan nan ma kusan kamar nan ya kamata ne kai da kai waton kai da kafa ko yaushe kana kula da iyali don ka samu cewa sun tashi yadda ya kamata sa'an nan kuma nan ba a zukewa wurin aiki kamar yanzu haka da na koro muka aiki uku nake ya eh, haka ce idan an kira ni kai tsaye kowane suka kira shi in sayan da zan shirya in je yi wannan aikin nan nan nan ba a zama wani ya taimaki wani yawwa wani bai taimaka ma wani ba na aikin komi na dogara wannan wannan ne lafiyanka wannan naka ne kawai kana roƙon Allah kar ka kwanta ko ka tashi da saran kai naka ne kana nan lami lafiya ka tashi ka je aiki da safe ka komo da daddare in kuma na aiki ya bullo na dare ka zagaya da mota shi ta yanzu haka ina magana da kai in idan an email na gobe ya kamata in janye aiki na iya tashi kafin lokacin wannan aikin ya kai ina tuki kamin in shiga court na samu dala ɗari da na shiga court na yi tafarta ko da minti talatin ne na fito ko awa daya an bani dala dari biyu da talatin ba ya zama dari uku da talatin a rana guda yawa in ka fasara shi zuwa kuɗin gana kuɗi ne masu tarin yawa masu tarin yawa to masu aure yau ma kamar kullum a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin inda za mu tashi yanzu a madadin bakon namu muhammad laminu dan asalin ghana mazauni birnin new york da jiyo ne da daidaita sautan shirin ni ladan ibrahim auke cewa sai wani sati cikin ikon allah a gaida Ladan Ibrahim Ayawa. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. bari mu fara da sakon malam usaini dangote karasuwa daga jihar yobe wanda ce salamu alaikum voa hausa tabbas halin da kasanmu najeriya ta fada akan tattalin arziki wani abin bakin ciki ne da takaici saboda kusan kullum kaya sai tashin goron zabi suke yi da fatan shugabanninmu za su haɗa ƙarfi da ƙarfe don haɓaka tattalin arzikinmu na najeriya dina dogaro akan albarkatun man fetur da kuma komawa akan harkokin noma da kiwo su ne kawai za su farfado da tattalin arzikin ƙasarmu najeriya a baki ɗaya in hadiza matar mai kayan miya oji kwatas gombe da bilkisu matar mudassir ta fawa balewa sai kuma sakon baffa haruna bajoga da alhaji abubakar jibrin dan gusau waɗanda suka ce assalamu alaikum voa hausa ai dole tattalin arzikin ƙasarmu najeriya ya samu nakasu tunda ƙasar tamu ba ta da hanyar samun kudaden shigar da ya wuce harkar mai wanda a yanzu kuma man ba shi da kima a kasuwannin duniya don haka gwamnatin najeriya ki sake salo tun kafin karamin aiki ya zame miki babba shi kuwa salim abubakar imam wato shugaban kungiyar muryar talaka reshen jihar plateau cewa yi a hakika ziyarar da shugaban dandalin sada zumunta na facebook mark zuckerberg ya kawo najeriya ba karamin abin farin ciki ba ne ganin yadda najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashen da take da mabiya shafin facebook masu ɗimbin yawa da fatan shugaban zai koma gida lafiya kamar yadda ya zo lafiya da ƙarshe sai saƙon abdullahi muhammad mai yama ɗan jihar kebbi wanda ya ce assalamu alaikum voa hausa don allah ku gaya wa mai girma gwamnan jihar kebbi abubakar atiku ba gudu cewa hakika wannan bincike da ake wa ƙananan hukumomin jihar abu ne wanda ya dace domin hakan shine kawai hanyar da za ta baiwa marasa aikin yi damar samun aiki domin ni dai ina goyon bayan kwaɓe ghost workers wato ma'aikatan bogi to madalla kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya Somalia jami'an gwamnatin kasar sun ce adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin bam da aka kai jiya talata kusa da fadar shugaban kasar ya karu zuwa 22 bayan da wasu daga cikin wanda suka jikkatan suka cika sakamakon raunuka da suka samu. Ƙungiyar ISIS ta tabbatar da cewa an kashe ɗaya daga cikin manyan shugabannin ta kuma kakakin ƙungiyar Abu Muhammad Al-Adnani sa'ilin da aka kai hari kan motar da yake ciki a yayin da yake tafiya a yankin da ake kira Albab a arewa maso gabashin Aleppo ana zargin Amurka ce ta kai wannan hari. a siyasar amurkan kuma wakilai majalisar dattijai john mccain da mako rubio sun tsallake sadadin farko inda suka samu nasara a zaben fidda 'yan takara karkashin jam'iyyar republic a yunkurin da suke na samun sabon wa'adi na wakiltar jihohinsu a majalisar da a zabukan da aka yi jiya talata da sanyin safiyar yau laraba lauyoyin gwamnatin kasar brazil sun kammala ba da bayanai akan kokarin tsige shugabar kasar da aka dakatar dilma rousseff kuma ana sa ran za su dan huta kafin wakilan majalisar dattijai su jefa kuri'ar tsige shugaba dilma masu saurare a nan kuma za mu dasa aya sai can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin Yayin da wanda ya kirkiro kamfanin Facebook Mark Zuckerberg ke ziyara a Najeriya yanzu haka, yau muna son mu ji ra'ayoyinku kan tasirin shafin sada zumuncin Facebook a rayuwarku. A madadin sahaba Imam Aliyu da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan mu Mr. Aidan. Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga Halima da Jamila da Usman da shirin yau da gobe.